Eh, kaga alhamdulillah ba mu fara daga zero ba mun tarar da aiki ta tajdidin usmanu dan fodiyo a yankinmu har yanzu yana da karfi yana da tasiri kana ganin wannan daga tarbiyyar jama'a daga kishin su ga addini daga lizintar sallah daga son karatu shi sama duk wanda ya zo bude majalisi ko yana da ilimin ko baya da shi inda zai iya magana har da in zai iya dan jannasi ko aya zaka nan take an kewaye shi sannan bayan wannan shek abubakar mahmud gumi ya yi foundation mai kyau gaske game da sunna a nigeria kuma da a wasa ta watsu ta samu karbuwa musamman a wancan lokaci akwai radio nigeria kaduna wanda shi ne yake watsa shirarwa su haka mun fara daga zero ba ƙungiyar izala ita ma ta yi nata kokari sanda muke yara muna matasa muna zuwa zojin izala to mu abin zolaya ne mu abin tsarguwa ne mu abin zargi ne a wancan lokaci duk da sallama ka yi ka zama wani iri daban ba a sallama wancan lokaci ba a haɗa hannu babba bai haɗa hannu da yaro in ka zo ka da taron jama'a sai dai ina yinin ku to sallama kadai sai da ta so ta zama fitina balai kuma da aka buɗe makarantun matan aure wanda lokacin da aka buɗe mu muna yara mu ne ke zuwa muna karantar da su alkur'ani muna karantar da su huruful hija musamman bayan da wannan sabon yayin zamani da wanda muka yi da na hausa ne da na fillanci ni na na fillanci alihi ba jimi deli a can gwalwa uzaira Allahu akbar Allahu akbar ba sini mi marat alihi lallan hasakeri alihi lamura a can gwal mi minuna rat alihi lamura a can gwal ya mi marat <laughs> Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma zo karshen sura sini wa wurata kabe haka ne haka ne to mun yi na hausa mun yi na flat to da wannan na zamani yazo wajejen 1982 zuwa 83 ina ji wasu Egyptians ne suka fara zuwa Kaduna suka fara karantar da mutane na'am ya iso mu a 83 a sokoto lokacin da daidai ina tun lokacin buhari ya juyin mulki mashagari muna koskan wannan amma kafin nan akwai sheikh sulaiman dan misra ne ya ta koyar da mutane qur'ani amma bai koyar da wannan huruf din ba sani na hmm. daga baya sheikh zawawi ya zo shi ma hmm. ya yi nasa kokari hmm. so in dai takaici labari ni ban fara daga zero ba na tarar da aiki mai yawa amma dai abin da na yi maimakon abin da aka saba a kungiyar kungiyoyin wa'azi kungiyar izala da sauransu mm. a itiyan wa'azi kafa karatu na littafin sunna ina tuna can farko na karantar da kitabun tauhid na karantar da eh, bin aqidatu tahawiyya sai kuma wasu ibadat irin su sifatu sala sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na ci gaba da riyadu salihun da tun kafin in tafi karatu kasar waje ina yin sa sannan na dauko nurul sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan ni su na fara da su jefi jefi haka yana ɗauko su littattafai na gida kamar bayanul bida na Sheikh Usman dan Fodiyo ihya usunna nasa da kuma muwadda ta Imam Malik so a takaice daga tu samun mutane su yi karatu daga littattafan sunna to daga nan ne muka fara kuma alhamdulillah Allah ya samu abin albarka waɗanda wannan karatun ya yayi yanzu inda su ma sun zan malamai suna karantarwa a kwalejoji a jami'o'i suna limanci a masallaci Allah ya yawa da su haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa